daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra amini Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau goma sha uku ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da uku za mu yi magana ne akan al'adar kayan lefe. mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu inda aka tafka muhawara akan kayan lefi Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato mana baki waɗanda za ku ji yadda aka kaya kan kayan lefe. uwa barkamu da zuwa su zauren mu na yau da gobe. Bari mu tattauna akan kayan lefe da yake da ya zama mana wani jigo na maganan auratayyan mu. Wato a kayan lefe wani lokaci idan ka gani sai ka ji kai ma ka tsumu kaman anya ko baka bin mijin ka bashin kayan lefe ko an kika ce da salamatu. Allah ba ba mazajen mu bashi kuwa. Ai binta kayan lefe hmm. inda aka ce miki kayan lefe to kamar zan iya ce miki shine jigo ko hmm. ginshiki na aure. Saboda me nace miki haka idan namiji ya miki kayan lefe mm. shi kan shi zai fi ganin darajan ki Allah ko zai fi ganin mutuncin ki to yanzu da kika yi magana na harkin kamo min inda zaran yake yau za mu magana ne akan kayan lefe da ya zama wani abu wanda yake iya kawo matsala akan maganar neman aure da shi kan shi auren yana iya inganta auren kuma yana iya ruguza shi tun kafin a yi shi kayan lefe yanzu ya zama abu ne kamar na gasa inda zaka ga mata suna duba me aka kai ma makociyan mu me aka kai ma yar uwan mu a in ƴaƴan uba ɗaya ne me aka kama yar wancan ɗakin sau haka ko dai nawa ya kai nata ko kuma ya in ba haka ba akwai matsala maza wannan abun ku ya shabaran ku ne kuke kayan lefe haka wannan kayan lefen an sa muku ka'ida daga akwati uku da kit zuwa akwati shida da kit har goma sha biyu ma kamar bibi sau sha biyu ma ni tambaya da nake so in yi wani irin ka'ida aka sa mana wa ya sa eh matan eh ko ko shari'a ko ko addini babu ɗaya daga ciki ina ganin kamar al'ada ce ta kawo da kuma zamani ki tare ki ce mun san zuciya a'a ba za mu ce san zuciya ba saboda wanda za ka yi makayan lefan ai matar ka ce haka kuma burge ta kake so ka yi kuma ita ma tana son a burge ta ne a cikin dangi kwarai da gaske shin ya kayan lefe yake shafar maganan neman aure a tsakanin ku maza to bari in faɗa miki gaskiyar magana duk mutumin da ya ce wai zai birge ko kuma ya bin nan kai ka ɗauki duk abin da ke ka sani game da kayan laifin nan ai in ka auro to ba za ka bata ta zauna tsara a gidanka ba a to ai malam ai ina zuwa ki fahimci inda na sa gaba juma'an da za ta kyau tun daga laraba aiki to ai to kin ga abin da ke haifar da rashin auren kenan za ki ga mutum yana son auren amma wannan abin ki ba shi tsoro yanzu bari ba misali bari ba ki wani misali na san inda aka je aka ce wai an yi kayan lefe hudu so biyar me hurhudu akwati hurhudu set hurhudu so biyar ashirin da nawa ashirin kenan wani goshi yanzu dan Allah barin baki misali mm. ni da ba da karfin yin haka na ga an yi haka ina ke tunanin wanda nake nema sai in ci na fasa sai ka je ka nemi daidai kai to daidai ita ma da ya ki ji ita ma ko kowanta a yi irin wannan kin tafi ke fahimci wani abu daya gaskiyan magana da mata za su gane mm. su fahimta mm. aure da kike kallo mm. abin da yake da albarka abin da ba a tsawwala ba abin da aka tsawwala kuwa da yawa za ki ga baya kai wani wuri malam na ga dai a firgici kai kake in maganan gaskiya ake in sun yi kayan lefan nan ka ce an muku wala muku me yasa kuke share gida ku share gida kawai ku bar su su su cika gida da kayayyaki a sa muku gado a sa kujeru a sa muku eh, kayan abinci shi kayan mm, na'urorin nan duka shi kuma ba kai ba har hararan amarya kuke yi ko ba haka bane zainab shi yasa ko binta aka ce ai biki na gidan mata haka ne kwarai kuwa mm. tabbas kin ga kenan gidan iyaye mata su ne za a musu wannan komai za a kai gado za a kai kushin idan ma ba a kai da kyau ba yan uwan mijin za su ce ya ce ko kayan garan arziki ma ba a yi ba bayan su ma ba su yi abin arziki a ba abin a tausaya mishi ne zainab ba a tausaya mishi ne zainab ina in je yana son son ya gama ga wannan matun shi tsirara. Eh. Ma ba matsala. A ba tsirara za dai a mata da iya gwargwado. To dai abin da nake so in fara cewa shine wai da farkon hawa shi wannan kayan lefan mm. addini ne Allah ne ya ce idan an zo eh, wannan kayan lefan koko al'adar mu ne koko dai kawai zamani ne ya kawo mu. Sai ki gane talaka fitik ina aiki ina karba albashi na dubu talatin. Mm. Gashi ke ma talaka ce fitik mm. ana tura rayuwa ne ma a gidanku. Sai ki zo ki ce wai in ya akwati. har guda goma da farko san dole akwai ƙarya a cikin wannan al'amarin kuma aure fa ba ba ƙarya a ciki malam bilal rayuwa ne da gaskiya na dai malam eh? bilal an ce fa iya kuɗin ka iya shagalin ka kai ka je sama ka je ka nemo inda za a yi akwati goma sannan kuma ka ga yarinya mai daraja ta yi makaranta ta warke suke cewa ne to ai baki sani ba kwaikwayo ta yi zama da madaukin kawo yanda ka zo mata mm. haka za ta ɗaukan maka su mazan suke tambaya su ce me ya kamata in sa miki akwati fi sabilillahi an tambaye ni an zan gaya mishi ga abin da nake so wanda idan na sa kayan nan zai zo ya ji daɗi idan ya gani wani ma ba tambayan zai ba Zainab zai ce miki ne ki cire mishi ranar da za ku je shirya kayan akwati da kanki za a kai ki shago ki shirya ni kuma a gani na sai ga kayan akwati idan namiji yana son mace idan ya mata kayan akwati in je yana da hali a bar shi bai da hali amma idan yana da hali ko yayi na ɗari ne bai faɗi ba saboda zai furke ta da mutunci da daraja shi kanshi idan ya tuna kuɗin da ya kashe kafin ya auren nan shi ma wani abu ne ko ta bata mishi rai ba zai saurin yin fushi ba zai ce yana nan yana jin zafin kuɗin nan da ya kashe amma mata ai ba kayan sai da bace ita mace nan ko guda ka ko nawa ya kashe mata in yana son ya sake ta zai iya sakinta wani abu da nake son ki tana mana wushin al'ada irin namu na da haka ake wannan lefan. Zuba eh, eh to, binta in kika da ta wannan bangaren ne hada da ni nan. Mm. Hada da ni nan. Mm. Idan na tuna wani abin sai in ce wai eh, ba a ta aure ne. Gaskiya. Kin gane abin? Kin ce kina bin shi. Eh to gaskiya da ya bambanta da yanzu. Yanzu kamar yadda aka ce mai layaki yayi mai zamani. Mm. Kuma yadda zamani ta zo mana haka mu kanmu muna tafiya da zamanin ne. Amma mu ne zamanin ai ko ba haka ba. Mu ne zamanin. Mu ne cikin zamanin. saboda in muka gyara muka muka sauƙaƙa abin zai sauƙaƙa binta abin da zaki duba idan kika sauƙaƙa waɗannan abubuwan shi ke ba mu mazan nan daman cewa ai mace sun maida ta kamar hula ce salamatu a daɗin ma ai ana yin abubuwan da ake yi a yanzu idan kika kwatanta da daɗin dole za a mamace iyayi za a mata eh, to ina zuwa kwallon yanzu shine aka sabunta aka kawo akwatuna to kuma sai a ce akwatuna har kaza a'a to idan kika duba ai da idan daidai za ki ga a ce ka yar nan tayi goshi an kai masa kwallon guda abin da nake so ki gane duk wannan abin mu muka tsawwala ma kanmu tunda mun dauki eh. ƙarya mun samu rai mm. to dole mu fuskanci matsaloli me yasa haka ba shi yiwu ka zo kai ta karya kai ta karya eh, kai ta karya kai ta karya ai baki sani ba kuma matan ba ku son wanda bai da karya in ba ai karya ba ba a yarda da kai ba a amince maka ina zuwa ai ba ta isa ta ce wanda ba irina ba ya zo mata wanda bai shawan kan ba dole zo ita ke bin karyan tun da karyan take so haka ake tafiya nawa muka sani zai ma dauke ta je nuna mata gidan wasu ce nan zan ije ki amma an an yi auren ta gan kai ta kofar dakin ta kwata ya wuce sai ta fasa ihu kuma fa wannan abun fa duk da ake na magana laifana in kai fa duk fa magana bai wuce fa wai maganan burgewa bane fa burgewa ne kuma a wannan rayuwan ko ne kai kana son ta ne ko akwata 20 kai ba ka burge ba wani in ya gani ya gani sai ya kushe wani abu wani in ya gani ya gani sai ya kushe so kin ga an yi ba a yi ba kenan magana ai kushewa amma ba ka manta da cewa wata rana ko a cikin ku kuma mazan mm. kuna kuranta kanku za ce ni fa idan zan yi aure zan tabbata sai na sa mata na abu kaza a cikin akwati sai na sa mata kaza kaga ita ai bata sani ba ko ba haka ba kai za ka zo ka faɗa mata ka ce ai wane ya sa abu a cikin akwatin shi Zainab na ji ko wani sabon ma rashin kunya da kuke ba ko da ke mm. ba sani ba an ce zamani ne wai ku mm. kuke ma ya hada lefan da kanku ko ku je ce fanan lefan da kanku ai ku ne da zuwa ku ce ya kamata ki zo mu je shago mu je mu kai ki zaba abin da ah, ki ya yanzu ba sa cikin magana a tsaye wani sai ma san su ma fa suna ba da gudu nawa zuwa fanki sufa nawa kike so kaza nawa kike so in miliyan wato mazan ne suke eh, yawa eh su girgiza Wani nawa kike so sa miki cikin lefe sai ki faɗa kuɗin sai a ɗauka kuɗin a dunkule a ce ki je ki sai abin da kike so binta binta yanayin mutum binta binta yanayin mutum yanayin shi yanda yanda yake haka ake tafi da shi ita ta nuna ita ta nuna haka ai ta nuna ƙaryan take so sai a yi mata dole in ba haka aka yi ba za a samu ta ba za a yi kaza za a yi kaza in an je yanzu ba bisa bidillahi kake mata bai kamata ka bar ta ba sai ka fito mata a kalanka ni ka eh wacce eh kika irin na idan auren nan auren nan idan ba auren nan ba kawai ka to tsaya ki ji na ji nawa suka yi haka auren ya kewu dama ba ni da ba ake so ita ba ta fi son ƙaryan in ba ta son ƙaryan me yasa ya faɗa mata gaskiya ta ce a'a dama can Allah ya sa kai ba mu dama mata shi ne malami ne da ka firgita akan magana lefan ba magana ba ka saka aure saboda lefan ka saka abin da nake so in fa baki labari ni ne na je 那请问，几位？ kin ga ke yar malam wane ne eh. ni dan malam wane ne eh. saboda haka mu haɗu mu rufa mu juna mu asiri mm. abinda Allah ya hore min zan kawo abinda Allah ya hore iyaye ki kawo ba komi ba mm. komi mun fi ji wannan magana mm. an ɗauki lokaci ina ta hidima da wani mai dan babban mota eh, ya zo farko bugu ɗaya wurga ma wannan kaza wurga ma wannan kaza dan ba sai na faɗa ba a gida aka abin ita kuma aka zo aka dan shiga da ita waje aka fesa turare aka dan fita aka je aka kai sha shawarma aka eh, dawo an je da ita cilin to yawowa na yi na aika wane ne aka fito ni fa wallahi sauri nake a ah, sauri nake yi saboda ina wani aiki ne kai sauri da Allah ne zan koma ina san ah. ban gane ba eh. na zo je ka dawo je ka da Allah ne ina wani abu sai gobe an jima ha kaya kaya mm. ran nan na zo daga zungure da mota ina aika aka ci aika ta cikin mota tun daga lokacin ka gane da sunana kuma aka fito awo daga gidansu to yawwa tun da to tsakani da Allah kin ga ni na zo da gaskiya shi ya zo to kin san kowa shi kin san kowa ya shi to sai ka ne to kin san kowa ya shi wankin mota yake yi a wurin masu da motoci arowa ya yi ina zuwa barin kai ki barin kai ki hmm? ya gama ma sun fita masa karya har gida sai da ya nuna ta inda zai je ta ya je ya kukuta ya yi abin ya yi karyan inda ya so ya kai ya kai hmm. inda aka ije ta daga nan ta fasa ihu bata kwana gidan ba daga nan da bamu ba. Wani A kanka ya faru? Ina jiya. <laughs> Ai ni ba ni fa akwai abokina da haka ya faru da ni. na san hakan ne. Ya zo neman aure eh, ma na kusan kowa ma a gidan makwadaici ne. aka zo maman ta ce maman ta ce a bincika wai dan gidan waye aka ce mata dan gidan wane wane ne hmm. a ina yayi karatu aka ce a Dubai wai a je a bincika a Dubai din ah. scholarship aka bashi koko baban shi ne ya dauki eh. nauyin shi eh. saboda ita tana so idan an zo lefe fa a siyo kaya daga Dubai yana ji ah. aka yace to to to wannan ba gidan kirki bane ya san ko an yi auren nan kudin na karewa to za a samu matsala to da Allah me aka yi binta yanzu kawai dai rawa sheko ne shi eh maro zakani da maganar lefe ai abin ne mai kyau ka zo ka faɗa min ni fa ba zan miki abu kaza a cikin akwati ba da na kalle ka naga kayan da ka sa kafi karfin wannan mm. dole ni ma in tunani in ce kai gaskiya fa ni ma sai ka sa min kaza oh. ya za a yi kai ka fita a cin a cin ni ban fita a cin a cin ni babban takaici na sha'awa ya auren kulle abin sha'awa jin mai 啊，外有几声我快乐 你是你。 ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Salamatu, hanya ba za a koma da ba. Mu yaushe muka yi magana me za a sa mana a lefe. Binta, bari ki ji. Koya me me Ai lefen ma ba iya kallo koya cikin tana. Kamar yadda ba za ki taba maman ki ta haife ki ki koma ciki ba. Mm. Ba yanda za a yi a koma da. Shine kawai. Shine. Mm. Amma da gaskiya mu ma sai mun gara. Binta, ki ki zauna abu daya. Eh. Babban abin da ke bani mamaki wai sharadi ne sai ka faɗa ma wanda zaka aure abin zaka samu da abin. Ko ai abin naku ne ba musamman ne yanzu shi ne mu ma muke son mu duba wannan matsalar ne abin da na kawo na cewa sai an faɗi maganar me za a kin san matsalar kin san matsalar take kuma yawan kaya kin san inda matsalar take mm. babban matsala ba matan ba ba mazan ba mm. an sa ƙarya illa iyaka kenan. an sa ƙarya to da za mu kullo ma ƙarya kin san dama huri take ba ta yaya gaskiya ne kuma dukkan wanda bai bar ƙarya ba kin san an ce kuma babban matsalan mm. mu maza akwai ƙarya mata kuma akwai kwaɗayi kin san ah, kuma ah, ah. kwaɗayi tashan atingir To abin da nake so in ba karatun ta natsu aka yi ba aka dawo da abin ya fito mm. wanda wanda suka isa suke yi mm. sai talaka zai dauka. Ta yaya za a shewa mai rai ne? Ai kai dai ka san dai kanka. Mai sai ka dauko. Ke duba ke ba yanayin gashin ki kike kitsan da ya dace da kanki ba? A muna faɗa wani abu. Ah, ah, ah, me ke me ke Malam Bilal yanzu ya faɗa mana ga dai matsalolin kuma ya ce karya ne da san zuciya da kwaɗayi da ya ce kowanne muna da shi maza da mata da mana ce mm, matan kawai ba to yanzu dukkan mu tattalin mu samo mafita mana ko wa'ansu Allah ya sa su ji wannan shiri da muke gabatarwa su gyara abin da ke faruwa a tsakaninsu. To gaskiya maganan gaskiya kamar yadda tukur ya ce ne da iya daga bangaren maza da bangaren mata a zauna mu yi kanmu karatun tanu Ya aka karatun a yi wani da farko ne da farko ne shi shi wannan lefan fa ba wai addini bane mm, a ce ce abu ne mai kyau kuma kowa na son kyautatawa amma maganan gaskiya shine yawan akwatinka ba shi bane zai nuna cewa wai auren zai daɗe ko kuma karancin akwatinka ba shi bane mm. saboda haka daidai samun ka ba ƙarya a ciki abubuwan da ya kamata ka yi in daga baya Allah ya buɗa maka matanka ce mm. za ka iya ƙara mata abin da kake so ka yi lokacin Allah ya buɗa ma kai mata a zauna ka ba ai ka san abin da yasa ake tsoro kuma ake son ake dagewa akan maganar leban mm. ina ganin saboda yawanci maza idan suka yi leban nan na farko fa mace ba ta ƙara ganin tsani daga wurin mijinta ko da abin da shi yasa kuma maza sun ƙara ja baya akan nauyin da Allah ya ɗora musu a akan ko ta haihu sai a hada ta da abin da yasa wani wani ma ba ya yi cewa zai yi wani ma ya yi ki je ki dauko guda ɗaya. To binta bari ci wani abu. Kin ga akwai gidadanci a cikin wannan al'amari. Bari ah. ci wani abu a ah. Kwarai da gaske su maza nauyin da yake kansu ah. da yawa ba su ɗauka. Mun sani akwai matsatsi na rayuwa, amma ka sani cewa matarka, suturanta, da tufatarwa, da cinta, hmm. da wurin kwana, da koyar da addini yana kanka. Ka yi abin da Allah ya dora maka, hmm. ka yi daidai gwargwado. In ka yi, to sai kai ma Allah ya sa ita kuma ta ci gaba da biyayya. Kuma duk abin da ka zo saboda mene zo mu zauna zo mu saba. Kuma a koda yaushe shi kyautatawa duk lokacin da ka kyautata mata Allah sai ya ƙara buɗa maka. Hmm. Amma in ka batse kai ma sai Allah ya ƙara batse maka ko ba ka ba na shi da ba so ba to da ya ji hmm? kin gane ki na ko daga samarin zuwa yan matan da iyaye hmm. a tsana a kalli kullun abun da aka zauna aka yi shi daidai yanda shari'a ya ce ba a tsawwala ma juna ba ya fi abin nan mene a danko to a yi kokari a gane cewa shi lefen nan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da da yawa matasa suke tsoron aure yake mm. firgita su daga aure gaskiya ma ina ɗaya daga ciki ba maza to ah, to amma mata sun yawa yawa to kin gani kaina duk namijin da na je zai aure sai in ce kai gaskiya wannan a jinjina mishi mm. saboda me kayan lefen da ake hadawa amma yana da kyau kamar yadda salamu ta ce daidai ruwa daidai gari mm. abinda ka san kana da da shi ka ce mata gashi abin da ita ma ta san za ta iya ta ce mata ta ce to shi kenan ba matsala dan binta gaskiya tsakanin da Allah ba zai yi ba kaman garau garau in lefe ni kuma in ganka kana sa kayan arziki gaskiya ba za ta saku ba sai dai auren a ne kin hakura to wai me zai sa wai ma ba za a koma da ba inda kawai kina zaune iyayen kina zaune su ga abin da ya samu an kawo ba tare da kin sa baki akan lefe ba ba tare da iyayen ki sun sa baki akan lefe ba Allah komawa da ba zai taba yiwuwa ba an riga an bar an haife ki ne ki tunanin zaki koma yanzu muna next level ai yanzu yara iyaye binta kallon iyaye kamar tsoron su wannan matsalan da ya samu mm. tun da muka zama agwagi <laughs> uwa na ƴaƴa na gaba uwa na bi a baya mm. wai yanzu iyaye tsoron fushin ƴaƴansu su ke amma su ba sa tsoron ɓata bacin ran 'ya'yansu ko kuma ala kullu halin duk lokacin da ka ce ba ka son ganin kukan ɗanka to zai gana ka mm. zai sa ka kuka zai sa kuka to mm. sai a tsaya iyaye su koma su jajirce su koma mu irin yadda magabatan mu na baya suka yi mm. ya zama kawai wani e eh, wance ita ne matarka an gama abin da aka kawo ke kuma wani ne mijinki da yawa wasu iyayen mu sukan faɗa bata ma taɓa ganin shi ba <laughs> Ba duk da haka duk da abin da zamani ne ya zo to amma dole ne sai fa mun ana neman fa gyara ne gyara gyara ake yanzu da gyara ne kuma muna nan zauren dai duka mun dai matasa ana son a nemi gyara wa matasa yan uwa ko ba haka ba eh. to yanzu ku ana ku yanzu a tunanin ku yanzu an kawo an zo misali an zo tsakiya yan sama sun dan sako yan kasa sun dan gangaro su ma mm. eh. kaman kaman dozin dozin nan da ake yi a ce komai dozin komai dozin eh. to yanzu a shawaran ku misali yanzu za a haɗa lefe a inda ya kamata Zainab da da su Zainab nan da Fati ga Salamatu ga Bilal Sale da Malam Muhammad mm. ku yi mana laifi ne yanzu mu ji mana akwati nawa kuke tunani ya kamata a ce di ainihin yarinya ta samu kaya kamar dan turame kwara nawa za a dan sassaka mu ji yaya an a tunanin ku ne eh wanda ba a yi ƙarya ba ce gaskiya ne a ra'ayina shine da farko dai a fara duba karfin mijin mm. mutum ne mai hali eh. ko ko mai karancin hali daga nan ka dauka a matsayin ka na eh. kai bilal kai zaka zaka ne to ni fa indi ne ba za a rikici da ni ra'ayin ka za yau ka faɗi. Yauwa, to dai a matsayi na a gaskiya a ra'ayina ne na faɗa bata abin da zan iya ba zan yi abin da ya fi karfi na ba. Oh. In ta ga ta amince za ta iya alhamdulillahi in kuma ba ta iya ba to in canza sheka in je wani. Ni a gani na a ɗan da nake tura rayuwa shine guda uku ya ishe ni. akwati guda uku ya ishe ni akwati na uku ya ishe ni kuma a uku ma fa sai na dade ina tari fa shi yasa nake ta dan kara auren nake dan kara gaskiya eh ni ni a shawara a ra'ayina kar ya wuce biyar dalili eh. dalili mm. saboda da yawa a ka tsaya ka ji kai ma in kai da yawa hutunka. ne mm. in kuma kai kaɗan to za a nema da wuri. Ai bana bana tunanin idan ta haihu ba za a nema wannan kayan a wurin ka ba. Ko gudari kai. Ina zuwa. Mm. Kun da hankalinki. Ai ya danganta da yanayin da aka same ka a lokacin ta haihu. Kin gane? Haihuwan fara? A tsaya ki ji. In kika kalli irin yadda mu muke musamman marasu abin hannu suke bi wanda ya tashi ya kama gidan haya za ta haihu daidai da lokacin zai kara biyan kuɗin haya. ta wata tara ne. To haka ne kuma. To kin ji problem din. To idan wanda abin ya zo aka kalli ai da akwai kaya akwai ragowar wanda ma bata abin nan ba za a iya haƙuri in an san halin da ake ciki in ita kanta ta karance ta san me yake ciki. Kun zauna kun sha. Yawwa to amma in ko kai shi ba aka zama ba wanda za a fita fitan suna aka ga dole ka miki. Amma ni binta ana wara ayin. Ana wara eh, ayin. Da ya taro biyar. ya ce uku da a taro mun guda hudu guda biyar mm. babu abin arziki eh. gwara a kamun guda ɗaya wanda akwai abin arziki wanda zan daɗe ina moran kaya wato gani mai kwari ke ne na kenan shi kan shi zai ji daɗi kada a kawo miki yar gari a kamun garau garau garau garau a gaskiya kan mu in dai mai hali ne ina bukata ya mun ko me dozen masha Allah har kin ga har da gwal a ciki kin san dama an ce wai ta can wani bangaren ni ma dangin ki ce ina ganin kisa kuma ko wani kada ake cirewa dangi a cikin akwatin nan zan samu da haka ai ko binta ba damu damuwa domin kin ga in ana maganan ya sa gol a ciki mm. wannan gol din wani abu ya tashi mai tsanani ai kin ga zan iya sayarwa ni jari yawa mm, to dabaran kenan to kin ga to ni dai a ra'ayina mm. a sassauce eh. a takaice eh, a takaice akalla idan ka tashi haɗa kayan lefe kamar yadda ibrahim ya ce kare kasa akwatuna biyar akalla a samu turaman atamfofi ba zani ba ba muna zani ba zannuwa zannuwa da kaku mm. da lesuna musamman a samu atamfa wanda ta amsa sunanta atamfa kwara goma mm-hmm. sannan a samu leshi guda biyar mm. a samu material biyar mm. kin ga idan aka haɗa jimilla kaga ashirin akalla ba a kasara ba idan na maka haka na maka adalci galillika masu galillika ga takalmi ga jaka ga turare duk wannan zan maka uzuri na guda biyar a kin tsananta kai fa biyar da biyar ai kayan ciki ne yana so ya zuba masu mujalla yan kasuwan bacci ke ne yake sanya shi yasa shi a kama

ra'ayina a ra'ayina ma in ba za ka kawo akwatin nan ba zan gaya maka sisin gwal na har magana ne akan lefe da a cikin tsakanin matasan nan maza da mata ba zai taba karewa ba sai in ce kowanne kuma a cikin bangaren ku kowa ya tattauna akan maganar lefen nan don mu samu mafita sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta sun saba karbar babu ina yin barana na zuhur cika mini gogo. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku, ku huta lafiya.